za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin litinin bakwai ga watan ramadana shekara ta 1442 bayan hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shi dace da sha tara ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa muna cikin suratul tauba kafin mala ya karanta a abin da zai karanta mana akwai su tambayoyi da ke nan wani na cewa nisabin zakarta cikin shawwal ne wato ya dace ya ce zakan ya ce to ko zai iya cirewa a yanzu cikin watan ramadana saboda kwaɗayin falala to malamai suna cewa babu laifi ga yin haka la'alakun gani tambaya yawa kudi ne gare shi a lissafin lissafinsa cikin wata ne ya kamata ya cire zakka a kowace shekara shi to yanzu ga shi shawwal din bai kama ba ko to ko zai ce zakan yanzu cikin watan ramadana saboda kwaɗayin alkhairin wata ramadana da falalin da ake samu a ciki to shi ne nake cewa malamai suna gwada cewa haka din ba shi da laifi ina fatan gani ba shi da laifi kuma wannan yana daga cikin babin ah, sabiku ila maghfiratin min rabbik ina fatan gani huwa sari'u ila maghfiratin min rabbik ah, cewa a gurin ci cewa alkhairi ne to kai sauri ka yi shi mai yiwa damar da kake da ita ta kuce ba kai ba na'am ita zakar ba a cewa ta wajaba a kanka, wato sai wannan dafin na ta ya kai wato cikin shawar kenan kamar yadda nuna lokacin da za a cewa zakar ta zama wajibi kanta in bai ce ba a lokacin ya yi laifi to amma kafin shawar ya fito malamai suka ce zai ba. kun gani domin ita zakka suka ce ba ba wata ibada ce wace Allah tabaraka wata'ala ya haddade ma lokaci ta yadda za a cewa idan ka yi ta kafin lokacin ta ba ta yi ba da duka matsala ce sallar azhar idan kai sallar azhar lokacin azhar din bai ba kaga mace ba gaskiya ko ku gane ba wato ba za ka ce da ni wasari ila mu gafar jami'ar rabin ba ka ce azhar ba sai bai bari mu yi sauri mu yi la inda salata ka dan salatu mu'mini da kitaban mawquta yawa amma suka ce zakka ita ba haka take ba gaskiya kun gani don haka abin nufi dai malamai sun tabbatar da cewa mutum zai iya istijadin zakkansa ya dan gaggauta in kafin lokacin cire ta ya zagayo don haka insha Allah babu laifi ga wannan wanda ce biyar da suke bi sallah a wurinsu ya ce wani lokaci in yana cikin raka'a ta ƙarshe a sallar da ake bai na karatu kenan ya ce raka ta ƙarshe misali wadda ba a karatu bayyane ya ce to sai ka karanta fatiha kai sai ka ƙare karatun fatiha shi yana nan bai yi rukuni ba yawa bai ruku wace nan ga alama shi bai zama ba ko yawa to ya ce bai sani ba wurin shiru ya kamata ya kuma ya kamata yi ban san ko tambayar ta fi sarari gare ta sarari gare kuma ya ce limami ne suke bi sallah idan liman yana cikin raka'ar da take ga matakan shi ce za mu ci a sallar da ake bayyana karatu wadda kaga wannan raka'a ba a jin karatun liman a daidai lokacin kaga ma musu kuma za su karanta fatiha ko ba haka ba to shine ke cewa sai su gama karatun fatiha suna nan sai kamshi liman din bai duka ba bai rukuki ba ce to su wani ya kamata su yi kamar sun shi ne ko akwai abin da za su karanta kun gani yawa to ga lama da limamin bai gaba karatun fatihan ba ila ya ce kuna da tsawa wurin karatu ne shi yasa kuke yi rigar shi gama karatun fatihan to amma dai mahama ya kun abinda malamai suke cewa shi ne shi mai sallah musamman wanda yake sallah wato a bayan liman to gaba ɗaya umuwa shi mai sallah babu inda aka shar'anta masa ya shiru kun gani dukkan ayyukan sallah da mutum kan yi to ba inda aka shar'anta maka kai shiru kawai a wurin ba wannan cikin sallah wani da daga cikin ah, istimakin da Sheikh Muhammad Salim bin Uthaymeen ne cewa babu wani wuri daga cikin wato yayyuka ko mahallan da mutum kan yi sallah din nan tun daga tsayi har ruku'i har tashi har sujada har zama ba inda aka shar'anta mutum ya shi gun kawai ba inda aka shar'anta masa ka ko ina akwai abin da aka ce miki ka fai bakin ka zai ta magana ne haka ko dai kai karatu Qur'ani ko kai zikiri ko akwai dai abin da aka ce ka faɗa don haka idan kana bayan liman yawwa bari in koma baya kadan wato ba inda aka ce in mutu yana sallah ya yi shiru kadai suka ce sai wuri daya wuri lokacin da liman yake karatu a bayyane yawwa kana bayan liman liman yana karatu a bayyane to wannan an shar'an samu kalli kai ne ha kai shiru wai zaku rai qur'an fasallu lahu asidu la'allakum turhamu yawa to nan kawai aka shar'anta maka mai sallah ya shiru amma in ba ne ko idan an shar'anta maka ne ka karanta ka ko ka ce ka zaɓo ko yi zikiri ka ba lokacin da kake bin liman ka karanta fatiya shi liman yana ce yana karatun fatiya sa a asarci kai ka kai ghairil maghdubi wani zuwanni na amin shi liman bai gama ba to malamai suka ce sai ka karanta wata sura haka ake ina fatan gaji yawa sai ka saba sura ka karanta kafin shi mai gaba fatiha sai ruku dama inganta cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi a wasu lokuta a raka'o'i na karshe inda ake karanta fatiha kadai yakan kara ma da sura eh wannan shi ne haka matsalar da take malamai suka ce idan misali kan zama masabuki sai liman ya kai ga zaman tahiya kaga kai a wurin abinda ke kanka shine za ka karanta at-tahiyya sannan kai salati da manzo sallallahu alaihi wa sallam tun da kai zaman ba shine na karshe a wurin ba to amma shi bayan yayi tahiyya yayi salati kuma yana buƙatar ya karanta su azkar da wasu addu'o'i ko ba haka ba saboda kaza ka cewa zaman da zai yi a wurin zai tsaki lokaci yana karanta wasu abubuwa bayan ka karanta tahiya ka yi salati wato zai zama yana sakar su abuwa kai kusan da ka shiru ko ku gani ba ban ta ko kun abin da gani ba muka ce kai tahiya kawai za ka karanta da salati ganin cewa zaman ba na ƙarshe ne kai a ka ba yawwa to shi kuma bayan tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam zai ƙara wani abu to haka zai ta karanta wani abu kai a lokacin ka riga ka gama abin da ka shiga yi to dan ma aka ce ba shiru za ka yi ba kun gane ba shiru za ka yi ba amma kuma suka ce ba za ka karanta shan azkar din da aka ce a karanta a tahiyya ta karshe ba kun gane ko abinda suka ce a ce wallahu alam shine allahumma hasibni da tsira? yau aka ce take ta faɗin wannan allahumma hasibni hisaban yasira allahumma hasibni da tsira, har lokacin da limanci assalamu alaikum sai ka tashi ka ci ko abin da ya rage na rakodin da ake binka to a shahid dai kowane mahalli na sallah ba a shar'anta ma mu ko mai sallah ya shi ba muka ce kadai sai a lokacin da liman yake karatu a bayyane to wannan lokaci a shar'anta kai shuru ka saurari karatunsa to wannan da ne wallahu ta'ala alam ina fatan la'alla bayani ya fito sarari to wannan shi ne ajiya mun kwana kan aya ta 119 سورة التوبة لا متاشفة آية ليجيز إشيرين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من القرى نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأحراب أن يتخلفوا أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون نعم فيتي ما كان لأهل المدينة san bai dace ba ga mutanen madina wa man haulahum min al-a'rab da wanda suke gefen su na mutanen karkara ko mutanen ƙauye an yi takallafu an rasulillah da zai jinkiri ga barin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala yarghabu bi anfusihim an nafsi haka kuma san bai dace da su ba wato su kyamaci abin da zai shafi ko kace su kyamaci rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama bi anfusihim dan su kare maslahar da ta shafi kansu zalika haka din ya kasance ne da annahum saboda su wato mutanen madina da mutanen karkara na mumine kenan wato bi annahum saboda su la yusibuhum dhama'un kishi ba zai same su ba wala nasabun ko wata wahala wala mahmasa ko yunwa fi sabilillah a cikin daga kalmar Allah sannan wala ta'una mawdi'an ba su taka wani wurin takawa su yi tafiya su tattaka su je wani wuri kenan wanda ya gizul kuffara zai bakanta ma kafirai rayuka wala yana lula min aduwin naila kuma za su samu wani abin samu ga makiya ba don haka din ba zai faru ba illa kuti lahum bihi amalin salih face an rubuta musu ladan aiki na gari da wannan inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya toza saladar masu ihsani wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabira kadalika ba ta ciyar da wata ciyarwa karama ko babba wala ya kafa una wadiya kuma ba ta tsallaka wani rafi su yi tafiya su tsallaka wani rafi shi ma illa kutiba lahum bihi wato illa kutiba lahum face an rubuta musu ladan wannan illa kutiba lahum face an rubuta musu ladan wannan liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun haka din ya kasance ne domin Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu kyawawan abin da suka kasance suna aikatawa to wannan shine a jiyan mun duba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin cewa ya ku wanda kuka imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan ku kasance tare da masu gaskiya da muka ce wannan nassi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da shi tare da wancan nasussuka da aka saukar domin karɓa tubar a ka'abu da murara da kuma hilal to wannan nasi dai malamai suka ce cikin shi akwai umarni da jin tsoron allah da ke kiyaye hukuncinsa a lokaci guda kuma cikinsa akwai yin umarni da gaskiya mutum ya zama mai gaskiya cikin lamurarsa da zafi suka sadin ta'ambulinsa sannan yin umarni da gaskiya da ya cikin wani nafsi an yi shi da sura kakkarfan gaske wa kunu ma'as-sadiqina muka ce ba a ce wa kunu sadiqina ba amma aka ce wa kunu ma'as-sadiqin shigowa da ma'a malamai suka ce na fa'ilantar ta ƙi. to su asadiki ne da aka ambata nan wurin da aka ce ku kasance tare da su wasu malamai suka ce su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kun gane ko domin asadiki na gashi nan da alif da lam din sa saboda haka ma'arifa ne da aka suka ce asadiki na dinnan su ne sahabban annabi wanda suke su ne ar-rijalul ladina sadaqu ma ahadullah alaihi wanda suka gaskanta wa Allah tabaraka wa ta'ala abin da suka masa alƙawarin sa to su ne as-sadiqina ko kasance tare da su kasancewa tare da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisa ga wannan ma'ana suka ce ba yana jin kasantuwa tare da su jiki da jiki ba domin yau yau muminan da suka zo bayan ai kaga ba su ga sahabbai ba ko ba ku gani ba ko da suka zo duniya sabon da gabaɗin sun kaji to ya ce su kasance ta da sabai jiki da jiki zo na abin zai ba wasu ma su kuma wasu garuruwan masu ne ba su koje inda sabon suka rayu ba ina fatan gani da haka suka ce a ce mutane su kasance tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama masu gaskiya wane yana nufin mutane su kasance irinsu mutane su kasance irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su yi koyi da su da su da ibada irin tasu da akhlaqiyat irin nasu to idan suka yaka sun kasance tare da sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a yayin da muka ce wasu malamai ko suka ce asadiki na nan ba wai yana nuhin kadai sahabban annabi ba a'a yana nuhin dukkan wasu da suka siffanta da zama asadiki na duk wasu mutane da suka siffanta da siffa ta asadiki na ko a yaushe ko a wani zamani to ana yi wa muminai umarni cewa su kasance tare da su su zama irin suke na. domin ba za ka kasance tare da masu gaskiya ba sai ka zama mai gaskiya ina fatan gaji to abin nufi dai wannan ya nuna muhimmancin gaskiya ya falalarsa da alkhairinsa da haka malamai suka ce ita gaskiya ita ce ahsanul fada'il duk wata ɗabi'a ta gari da ka sani to gaskiya ta fi ta falala ta fi ta kuma kyawu kamar da bil aksi ita kuma karya ita ce aqbahur rasail duk wata razila ɗabi'a ta banza da ka sani to ƙarya ta fi ta muni Allah shi ke yi to shi yasa kowane lokaci zama mai gaskiya a cikin lamurarsa cikin komi naka ka zama mai gaskiya ƙarya babu mutunci cikinsa lamuru ata likazo lamuru ata likazo babu mutunci ga makayyaci duk wanda zama ɗabi'a shi shi ne ƙarya to ba ka same shi da mutunci ba ko a ina ya samu kanshi Allah ke ya zo cikin hadisi maki sallallahu alaihi wa wa sallama yace alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا yace ina wata ku da ku gaskiya domin ita gaskiya tana shirye suwa zuwa ga aikin nagarta ka zama kana yin gaskiya kullum kana fakewa da yin gaskiya to gaskiya za ta jagorace ka ga ka zama mai aiki na gari mai aikin na rafa fa inna birra shi kuma aiki na kwarai aikin nagarta ya ji ila aljanna yana shi yaso ne zuwa ga aljanna kaga kenan gaskiya kenan tana shi da mutum zuwa ga aljanna gaskiya za ta kai aikin kwarai shi kuma aikin kwarai zai kai ka zuwa ga ga aljanna yace wala yazalu ar rajul yasduqu wa yataharra sidqa mutum ba zai kasance ba ba zai gushe ba yana yin gaskiya yana ta kirda don gaskiya yana ta kokari duk abin da zai yi gaskiya hatta yi kusa ba inda Allah siddiqa har sai an rubuta shi a matsayin siddiq a wurin Allah tabaraka ta'ala to kaga wannan yana gwada maka alkhairi da falalar da muhimmancin gaskiya ga rayuwar mutum musulmi a dai bangaren yace waliyakum wal kadhiba فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا yace ka shedin ku da yin kanya ka sake ka zama makanyaci ce ita karya da kake ganin ta tana shirya zuwa zuwa ga fajirci aiki na banza dan mutum ya saba karya yake yi to ƙayyar za ta koya mata aikin banza Allah shi ke yi ce to shi kuma fajirci aikin banza ya haji ilan na shi kuma ya kashe da mutum ya kai shi wuta to haka ta takan jagoranci mutum directly zuwa wuta to ci za su ta mutum ya aikin banza shi kuma aikin banza ya zama sarari ya kai mutum wuta to aka ce wala ya zalo rajulu ya kazi mutum ba zai gushe ba yana ta yin ƙarya yau ƙarya gobe ƙarya wa ya taharrar kadir kuma ya zama kawai kirja don sa da dabaransa shine ya za a yi ƙarya ba zai kushe yana yi haka ba hatta yi kusa ba inda lahi kaza ba har sai an rubuta shi a wurin Allah matsayin makayaci to da an rubuta mutum makayaci wato a matsayin makayaci a wurin Allah to matsala ta kare a kan Allah ya kare to shi yasa gaskiya tana da muhimmancin gaske. ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu ma'as sadiqin da haka malamai suka tabbatar da cewa gaskiya ita ce sanadiyyar karɓar su abu mai malikin gaskiyar da suka lizimta ba su yi ma kanya ba su manzon Allah kanya ba suka faɗi iya abin da ya tabbata na lamarinsu to shine dalilin da ya sa Allah kan tuwansu da haka sai gaskiyar su ta amfani su to ko lahira jama'a gaskiya mutum ita take amfani shi hada yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum haka Allah tabaaraka wa ta'ala ce wannan rana ce wacce gaskiya masu gaskiya za ta amfani su saboda ka zama mai gaskiya kawunin alikin ya ruwato wato an ruwato daga gare shi yana ba da labarin matsayin da Allah ya taimake su na kasancewa a kansa na gaskiya yace fa wallahi ma an amallahu alayya min ni'matin qattu بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ yace ina rantsuwa da Allah yace Allah bai taɓa mani wata ni'ima wacce wato bayan da shi da ni zuwa ga musulunci bayan da Allah ta tabaraka wa ta'ala shi da ni nan musulunta sai to Allah bai saba min wata ni'ima wadda ta fi girma a raina ba sama da gaskiyar da ga ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana yace Allah akuna kadhabtuhu fa ahlika kama halaka kama halaka alladhina kadhabuhu hina anzala alwahyu ko hina wato kama alla akuna kadhabtuhu fa ahlika kama halaka alladhina kadhabuhu fa inna Allah ta'ala qala lil ladhina kadhabuhu hina anzala al wahya sharra ma qala li ahadin yace Allah min nima babba kasantuwar nayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya sai da ban kasance nayi ma annabi ƙarya ba fa ahlika kama halaka alladhina kadhabuhu yace da sai in halaka kamar yadda waɗanda suka masa ƙarya suka yi rantsar da suka masa ƙarya kuma suka halaka yace fa'in da Allah ta'ala qala na kaza buhu shi Allah madaukakin sarki ya faɗi dangane da waɗanda suka yi ma'anda da ƙarya suka faɗi uzurran ƙarya Allah ya faɗi dangane da su hina an zalar wahaya lokacin da Allah ya saukar da wahayi ya gaya musu sharra ma qala li ya yace mafi sharrin abin da ya taba gaya ma wani mutum shi ya gaya musu to ni Allah ya yi ni ba shiga cikin wannan ba saboda gaskiya ta yace fa qala ta'ala da haka wa'annan mutanen da suka yi sai Allah ya ce dangane da su yace sai yahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilayhim litu'ridu anhum fa'aridu fa'aridu anhum innahum rijis wa ma'awahum jahannam jaza'an bima kanu yaksibun yace Allah tabaraka wa ta'ala abin da yace da su wato dangane da su yake ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace sayahlifuna billahi lakum wa'annan maƙaryatan za su tarantsuwa da Allah gare ku za su yi muku rantsuwa da Allah idan qalabtum ilaihim idan kuka dawo wurin su za su muku wannan rantsuwa ta kayya li tuqridu anhum dan ku kyale su Allah ce fa a'ridu anhum to ku kyale su ku fita batun su innahum rijisun Allah ce su kasansani wannan kalma ita Allah ya ga musu innahum rijisun ta abu ce to Allah ya taimake da gaskiya ta ba a ce mana rijisun ba su an ce musu innahum rijisun wani mummuna abu kuma sai aka ce wa ma'awahum jahannam makoma su ita ce wuta jahannama duka Allah ya kiyaye ba faɗa ne wannan ba jaza'an bima kanu yaktubun su sakamako abin suka sace suna aikatawa ba kaɗai nan abin ya tsaya ba ya ce sai Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya ce sai ya halifu na lakum litarbau anhum ce wa'annan makayyatan za su rika rantsuwa gare ku don ku yarda da su yace fa in tarbau anhum fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin in ma kun yarda da su saboda kun kayya sun yi rantsuwa fa inna Allah la yarda 'anil qawmil fasiqin Allah ba ya yarda da mutane fasikai Allah ba ya yarda da mutane fasikai a shahid wayannan mutane an gaya musu mafi sharrin abin da an gaya mutane cikin ibadoji guda uku na farko aka ce musu innahum rijis na biyu aka ce ma wahum jahannam na uku aka ce musu qaumun ne fasiqun ba za ku guje wannan ba to ka bai ce Allah ya yi mani ni'ima da ban shiga cikin wannan ba kadai saboda na gaya ma nabi gaskiya sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ce inda ma najani Allahu bis ya yace Allah ya tsere da ni daga dukkan wannan musibar da yake bis sidqi da ta dalilin bi gaskiya wa inna min tawbati ci yana daga cikin abin da zan yi a matsayin tuba ga Allah Allah uhaddisa illa sidiqa wa inna min tawbati Allah uhaddisa illa sidiqa ci yana daga cikin abin da zan yi a matsayin alƙawalin da na ɗauka na tuba ga Allah Allah haddisa illa sidika ba zan sake wata magana ba inda ba gaskiya ba duk abin da zan faɗa na ɗaukan ma kaina ba zan taɓa hudin abin da ba gaskiya ne ba tun da gaskiya ta zama dalilin ne tsirana ya ce ba zan wani kuma illa sadiqan ma baƙi su ta ce matuƙan na rayuwa duniya saboda ka sai ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma ta'ammatu kadhibatan ko kizbatan منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم tun sanda da ambata manzo sallallahu alaihi wasallama wannan magana ne faɗi hakikanin gaskiya cikin lamarina ta ce ban taɓa yin gangancin kayyama ce ina fatan kuma abin da ya rige na rayuwata Allah ya tamke ni har in mutu ba zan kayyama ba to kun ga wannan da shi yake nuna maka muhimmancin bi gaskiya to aka lalle mutane kowa ya zinci gaskiya ya ayyuha ta amanu taqullaha wa kunu a sadiqin Allah ya samu dace to sai ce ma kana li ahli madina madinati bai dace ba ga mutanen Madina wa man haulahum min al-a'raj da wanda suke gefe su na mutanen karkara ko kauyawa an yi takallafu a rasulillah su jinkiri su bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan malamai suka ce ahalul madina su ne muminai sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama ana wurin madina amma wa man haula hamin al-a'rabi wanda suke gefen madina na mutanen ƙauye malamai suka ce su kuma su ne musulmi masu imani waɗanda suke na wato kabilar juhaina da muzaina da ashja da gifar da kuma aslam mun karanto a baya cewa waɗannan kabilan cikinsu akwai munafukai in ba kuma ba ina fatan gari. to sannan a cikinsu akwai mutane kirki musulmi to mutane kirkin musulmi daga cikinsu su ne aka haɗa su da sahabban da suke zaune a madina cikin ƙwallon madina aka ce san bai dace ba gare su ba an yi takallafu a rasulillah su jinkiri su bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ce ga ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai fita wurin yaki ce su jinkiri su shan ke su zaman su annabi ya fice su su bar shi su jinkiri ba su tafi tare da shi ba to wanda bai dace da su ba kun gane ko ma kana li ahli madinati wa man hawlahum min al-a'rab rasulillah wannan asalin da malamai suka ce khabar ne labari ake basuwa bai dace ga mutanen madina ba da waɗanda suke zagaye da su ba da mutane ƙauyuka su yi jinkiri su bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin yaƙi su su zama su ba khabar ne wannan amma suka ce ma'anarsa umarni ne ma'anarsa ne ne umri ne wato sam sun mutanen madina muminan su kenan da muminan wa'annan kauran da muka ambata kada su sake su jinkiri su bar annabi sallallahu alaihi wasallam duniya ki su zama su kun gani to wannan shine sannan ce wala yargabuna bi anfusihim an nafsihim wala yarghabu bi anfusihim an nafsi haka kuma kada su yi kyamar ran manzo sallallahu alaihi wa sallama bi anfusihim wato saboda maslahar da za ta kare rayukansu wato an ragabatu an shay shi ne ka ƙi abu ka kauce masa to kada su ɗauki wani mataki na kyale rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam su banta cikin wata wahala bi anfusihim saboda kare maslahar da za ta shafi hutu rayuwarsu shi ne wala yargabu bi anfusihim an nafsi da haka kada su sake kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin yanayin wahala da kansa cikin zafi cikin tafiya mai tsawo sai ke rashin wadatar kaza da rashin wadatar kaza su bar shi cikin wannan wahalar da an fusin saboda su su zaman su su samu mutu wa rayukansu wala ya rigabu bi an fusin an nafsi ina fata kuma wannan wannan bai dace da su ba kuma kada su yi haka to me yasa aka ce matsayin su bai dace su yi haka ba saboda su matsayi gare su mai daraja matsayi gare su mai falala Allah ce zalika bi annahum yace wannan abin ya zama haka ne saboda su wa'annan mu'minan na Madina da mu'minan kauya wannan da muka bada labarin su la yusibuhum zama'un yace wani kishi ba zai same su ba wato bi ma'ana idan suka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen tsaka kalmar Allah to kishi ba zai taba samu su ba wala nasabun ko wata wahala wahalar tafiya wahalar menene da za su fuskanta cikin fita jihadi da suka tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wala makmakatun haka wata yunwa ba za ta same su ba ba za ta ji yunwa a fita gwagwarmaya da suka tare da annabi ba fi sabilillahi wajen ɗaga kalmar Allah sannan wala ya na mawdi'an ba su taka wani wurin takawa wato ba za su yi tattaki su yi tafiya su je wani wuri ba wanda wannan wurin da zasu saka shi ya zama wuri ne wurin takawa ya rizul kuffar da zai sa kafirai su shiga cikin halin takaici da bashin ransu ba za su je wani wuri da za su fusatar da kafirai sakamakon sun isa wannan wurin ba wani shine wala ya fa'una mawdi'an yaghizul kuffara sannan wala luna min aduwwin naila ba za su taba samun wani abin samu daga abokanan gaba ba nailan a nan wani ne samu ko abin da za a samu wanda wannan malamai suka ce wallahu alam ya kunshi alqatl wal ghanima alqatl wal ghanima cewa ba za su iya ba zai siya su wurin abokanan gaba su huskance su su fafata tare da su ba har su samu layin daga su adu din ba wanda abin za samu a wurin adu din muka ce ko dai su kashe abokanan gaban ina fatan gani ko kuma su samu gani ba su kashe abokanan gaban kila ba komai a hannunsu shikenan ko kuma ma abokanan gaban ya zama cewa da su zara ta musulmi din suka duro kansu su ji tsoro su sheka su zubar da ke abin da ke hannunsu da dukiyoyi musulmi su kwashe su su same su a matsayin laili to wannan duk ba zai faru ba ya ce illa ku kutiba lahum bihi amalun salih wace an rubuta musu ladan aiki na gari da wannan ina fatan gaji saboda nan duk wasu taharrukat jama'a da muminan nan suka yi tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen fita dan yaki da gwagwarma tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani taharrukin da suka yi wa duk abin da ya same su to za a rubuta musu ladansa ne a matsayin cewa sun yi aiki na kai to wanda aka yi wannan matsayi a wurin Allah tabaraka ta'ala kaga bai dace an ya takhallafu an rasulillahi ba la'alla kun gane ko wannan matsayin da an gare su da gara ba sa da alkhairin da Allah ba su irin wannan to wanda bai kamace su a ce annabi zai hita su fita ba kun gane ko inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin lalle Allah tabaraka ta'ala baya tozarta ladar masu ihsani don mutanen da suka zama sun sifarta da ihsani cikin aikin su to Allah tabaraka ta'ala ba zai tozarta ladar su ba wannan ita ce kaida ta ubangiji mutum ya zama mai insani yayi aiki dan Allah ya kyautata shi bisa ga surar da Allah tabaraka ta'ala ya buƙaci yi da ikhlasi yana yi kamar Allah yana kallon sa wato kamar yana kallon Allah tare da sanin cewa in shi baya kallon Allah ko baya ganin Allah ya san Allah yana ganin sa to aikin da mutum yake yi wannan sifa babu zai Allah ya so zata ladan sa wannan aiki gaskiya inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin annabi yaso Allah ya haka wannan labarin sai ce innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin sai yadda lamarin yake duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya yi haƙuri wajen yi ma Allah da'a to fa inna Allah la yudhi wajra al-muhsinin Allah tabaraka wa ta'ala baya tozartar da ladar masu insani ladar su ba za ta lalace a wurin Allah ba to saboda haka kenan mutanen Madina musulmin su da waɗannan musulmin da suke cikin ƙauyukan da suke zagaye a Madina zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam bai dace da su su yi jinkiri su war annabi alaihi salatu wasalam ba muka ce saboda wannan falala da alkhairi da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ba na kaɗan falalar ta ƙari ba Allah tabaraka wa ta'ala ce wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wa inna mu'minan suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba za su ciyar da wata ciyarwa ba saghiratan wala kabiratan karama ce ko babba duk abin da suka cire da dukiyoyinsu suka ciyar dan daga kalmar Allah wannan abin karami ne ko babba wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan sanace wala yaqta'una waliya ba ta tsallake wani rafi shine wala yaqta'una waliya ba ta tafiya su tsallaka wani rafi illa kutiba lahum facin an rubuta musu sa shi yasa dai muka ce duk taharrukatu nasu da duk ayyukan da suka yi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wajen ganin haɓaka addinin Allah da sa ya ci gaba to Allah lada yake rubuta musu illa kutiba lahum yace liyajziyahum Allah ahsana ma kanu ya'malun yabi Allah ya musu sakayya da kyawawan abin da suka kasance suna aikatawa kun gane ko wato ahsana nan wurin malamai suka ce ba wai sai ka ɗauke shi da sigasar da zahiri ba kun gane ko wato ahsan shine mafi kyau. to kada kace shi sigar ta zahiri liyajziyahum Allahu ahsan ma kanu ya'malun kaman mafhumin sa abinda suka yi wanda shike ba ahsan bane amma hasan ne kamar Allah ba zai mutsa kai akan shi ba da haka suka ce ahsan bi ma'ana hasan liyajziyahum Allahu hasana ma kanu ya'malun shine takaddirin zakka kyawawa duk abin suka aikata to Allah zai musa kayya da shi to wannan shine matsayin na bayan Allah kun gane ko to wallahi alama malamai suka ce duk mutanen da kuma suka biyo sawun su da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama to su ba wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa jagora a cikin su karkashin tsari na musulunci to da suka yi ikhlasi suka yi aiki tare da wannan jagoran kamar yadda sahabbai suka yi aiki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama to ko to kuce irin lalin da aka rubuta masa sahabbai su ma za a rubuta musu ita kowane zamani ne muna cewa ko tan kwacin ta mu ce daidai wa daidai ba ko don baka iya samun lada irin sahabbai yawa amma dai zaka iya samun lada ko tan kwacin wato shabiha da irin abin da suka samu kun gani saboda su sun yi aiki tare da annabi a matsayin shi na jagora kai ko da kawai gari a wani zamani karkashin koyarwa musulunci ka aiki da jagoranka wanda yake shi adda matsayi da jagoranci kamar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa jagoranci ne ke hannunsa to kai ba za a baka lada ko taukace irin wanda aka ba su. duk taharrukat din da kai da hidimar da kai ma dabbobi da abin da kai na sayan makamai da wahalar da ka sha wajen fito na fito da kishiwarka da yunwanka da damuwanka duk za a rubuta maka lada akan wannan Allah ya samu dace to wannan shine sai Allah tabaraka wa ta'ala cewa mata da limu to mata da mu'minuna liyanfiru kafa wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa فلولا نفر من ma muminu na bai kamata ga mu'minai ba liyanfiru kafa wata su fita baki daya falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma dai a ce a cikin dukkan firqa an samu ta'ifa waɗanda za su fita wasu su fita a bar wasu kenan liyatafaqahu fi din domin su samu fiƙihu a cikin addini waliyunziru qaumahum kuma domin su yi wa mutanen su wa'azi da gargadi idan raja'u ilaihim idan suka dawo wurin su la'allahum yahzarun amma ne ko za su ji tsoro ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani qatilul ladina yalunakum minal kuffari ku yaƙi waɗanda suke dab da ku na kafirai wal yajidu fikum ghilza su samu kausasawa daga gare ku wa alamu ku sani annallaha ma al muttaqin Allah ta wa ta'ala yana tare da masu jin tsoron sa to aya ta farko wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kafa har zuwa karshe za ku ga abinda ta kunsa kamar da ne fassara kalma da kalma wato tana nuna cewa idan al'umman musulmi suna zaune sai aka kada gangamin yaƙi kamar yadda ake cewa ka nemi cewa a fita wurin yaƙi to bai dace mu gaba gabaɗin su fita ba ina fatan gaji amma a kasa biyu wasu su fita wasu su ne su tsaya gida haka aya take gudawa ba sannan kuma sai ta faɗi hikimar yin haka hikimar da alkhairin da ke cikin haka to an rasu da liman mujahid rahimahullah yake cewa lamma kana yufhamu min nafsi sadiq yayin da zama cewa ne fa ne ko ilimi ne to nake cin arwato daga imam mujahid rahimahullah yace lamma kana yufhamu min an-nass as Sadiq wujubu khuruj kaffati al-muslimina ila al-ghazw yayin da zama cewa abinda ake fahimta daga nassin da ya gabata wajibcin hitan musulmi dukkanin su zuwa wurin yaki abinda muke cewa nassin da ya gabata shine ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-arad an yatakhallafu an rasulillah ko ba haka ba yanzu wannan nasi kuma yana gwada zahirin shi in annabi ya fita kowa wajibi ne bi na'am ya fita yace wa kaza ma yufhamu min qawlihi ta'ala haka kuma da abinda da ake fahimta daga zancen Allah madaukakin sarki da yace illa tanfiru yu'adhibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wallahu ala kulli shay'in qadir yace Allah tabaaraka wa ta'ala a wani nasin yace illa tanfiru idan ba ku fita ba an ce ku fita kuka ki fita yu'azzibkum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadin gaske wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai musanya wasu mutane waɗanda ba ku ba wala taburruhu shay'a ba ku ai cuta ma Allah da komai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ya kan duka komai wannan nasu shi ba kun lura ba shakka za a fahimta daga gare shi wajibcin cewa in an fita fita dole kowa ya bi a ah? dole kowa ya fita ke to yayin da ya zama ana fahimta irin wannan fahimta daga cikin waɗanda na soshi sai ce haffafa hukuma to sai Allah sassafta wannan hukunci bi qawlihi da fadansa da ce wa ma kana almu'minuna yanfiru kafa ce bai kamata mu'minai su zaba kidi ba ba ta ko kuke wannan takhrifi da shi al-Imam Mujahid yake nuna mutane ba wato kamar wancan hukunci ne karfan gaske kuma yake da yana da umuri to wani shi kuma sai zo ya rage ma abin faɗi an kai tafsirin da aka haɓa ne kun gani daidai lokacin da mutum zai fi cewa lallai an kace ya fita wurin yaƙi in bai fita ba to tabbas ya yi laifi to sai aka ce musulmi ma bai kamata su sama kiliya ba wasu su tsaya wasu zauna gida to sai zama kenan an sassafta musulmi ko ba gani ba to wannan shine abin da shi al-Imam Mujahid ke rahim rahimahullah abin da ke cikin ayar shine wa ma mu'uminu al-mu'minuna liyanfiru kafa bai kamata bai dace mu'minai su fita baki ɗaya ba amma falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifa ina ma dai a ce daga cikin kowace firka a samu daga cikin kowace firka na su mu'mina a samu ta'ifa su fita firka shine jama'a fa'ifa ma shine jama'a amma malamai mai hasul lugha suka ce bambanci da ake samu tsakanin firka da fa'ifa suka ce min haisu wad'ul lugha firka akbar min fa'ifa kun gane idan suka ce firka jama'a fa'ifa ma ne jama'a amma firka ta fi fa'ifa ne yawa to shi sai ce falaula nafara min kulli firqatin minhum fa'ifa idan aka samu wasu gungun jama'a babba na musulmi to sai a samu wasu kuma gungun jama'a daga cikinsu wanda bai kai wannan ba daga cikinsu sai su fita su je wurin yaƙi wani shi ne falaula na fara min kulli firkatin minhum ta'ifa li yatafaqahu fi din don su samu fikiyo addini wa li yanzuru qaumahum kuma don su yi mutanen su wa'azi idza raja'u ilaihim idan suka dawo musu la'allahum yahzarun tsammanin ko za su ji tsoro kun gane ko to za mu zo darasin mu mai zuwa in Allah ya kaddara mu faɗi menene ma'anar fitan wa'annan mutane su bar sauran yan uwa aka ce kuma zai tafaka fi dini wal yanzur qawma idza raju ilayhi ya ya'lamun me ma'ana wannan wannan za mu duba shi darasin mai zuwa insha Allah saboda aka ne lokaci na ganin ne ya kamata mu taka birki. sai mana hakuri muna fatan abin da muka wani daidai Allah tabaraka wa ta'ala amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya mana ya shafe shi daga cikin zakatan wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah